Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda a yau 14 ga watan mayu na shekarar 2024 Shirin yau da gobe ya leƙa ƙasar Ghana inda za ku ji irin ƙalubalen da 'yan jarida ke fuskanta a can. Bayan haka za ku ji tattaunawa a kan mahimmancin ba da gudunmuwar jini da kuma waɗanda suka cancanci su ba da gudunmuwar. A kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe don jin ƙarin bayani. To yanzu kuma ni zan koma gefe guda in ba wa Abdulkarim fili don ta ci gaba da gabatar da shirin. To ni Hawawa Abdulkarim ya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Yau ma shirin namu zai fara da tattaunawa da 'yan jaridu akan kalubale da suke fuskanta. Sai wakan nan na Almukaddis na Sise. Sannan mu ji ra'ayoyin matasa akan ba da tallafin jini. Mu kawo karshen shirin da bayanin likita akan muhimmancin ba da jini ga masu bukata. haka mun gayyato matasa da ke aikin jarida. Wai shin wani irin kalubale suke fuskanta? Zan fara da 'yar uwata. Ke da kanki gabatar da kanki. Salamu alaikum ya sunan. Wa alaikum salam. Sunana Jamila Umar Tambasa. Bari mu ji Alhaji. Kai kuma fa. Sunana Abdallah Shamun Bako. To bawa Allah kai fa. Sunana Abbas Baba Babagoni. amma ina ganin kowa na da iya damuwan shi cikin wannan aikin jarida muna da manya-manyan kalubale yau shi za mu taɓo batun shi so za mu fara mu gani ke a masanki na mace da yake cikin wannan aiki wani kalubale kike gani ya fi damun ke fi ci miki tuwo a kwarya wani problem guda the ya zama very, a very major problem as um, someone who works in the media eh, space oh, ne um, samu fans mu yi mu support komi da muke yin da shi because ana ganin mu in dai tv kake yi ana ganin ka kullu kana zuwa kan screens in radio kake ana jin muryan ka kullu like a lot of people get to know about you mutane na ganin aikin da kake yi da ababen da yawa but then at the end of the day na in ka fito aka ya ce a as somebody that's that's represent themselves well a ya ce ganka kana kana yadda kana rike da kanka One day what some people suna sooner they expect kinda live one flashy life, mm. not too flashy, but then you can afford basic things like a car, like mm. dress well. Mm. Haka ake so a gani. A ganka your manyan phone hannu. A ganka dai kana kana rayuwa dai like da kyau but then aiki da muke yi na ba wani aiki ne da zai yi haifar da kudi mai yawa mu samu wani kudi mai yawa da zai afford wannan lifestyle nan duka bari mu zo wurin malam malam shamun ko kai me zaka faɗi game da haka eh to kin gani aikin aikin alfarma ne aikin ɗaukaka ne aikin haɗuwa da manya-manyan mutane a tajirai 'yan siyasa da manyan mutane to in ba ka yi la'akari ba sai ka ka sabu da irin wani rayuwa da ba irin naka ba irin rayuwa na sa manyan sutura domin kana haɗuwa da manya masu saka irin wani sutura turare masu kamshin gaske domin ka ga wasu suna saka suna hawa manya-manyan motocin alfarma kai ma kana son kai haka amma sai ka duba albashinka na wani a kashin gaskiya aikin jarida a wannan ƙasa ba a biyan albashi mai kyau wannan a ko ina ne bangarori daban-daban duk an san albashin ɗan jarida bai kai ka to shi yau da kullun abin da ake duba ne duk da yake cewa ga pressure kana son kai kaza kana son kai kai ma sai ka rika daidaita rayuwarka kaka bari shiga wurare masu kyau wurare kalli ya sa kai ma kana son kai wannan rayuwa ka yi daidai rayuwanka daidai samun ka ka iya ka gina rayuwanka in ba haka ba shi ke sa kin ga mutum ya dade cikin aikin a waye gari ba abin da ya tsina na makomarsa bai tsina na komai ba shagalin jin daɗin aiki yana shiga wurin manyan mutane ana fira ana sai ga karshe ya ci girma ya kama shi ba wurin kwana ba bai komai ba bai tsina na kansa komai ba na rayuwa kai fa me kake gani game da batun ito eh gaskiya ni a nawa gani babbar matsala da yake akwai a cikin aikin jarida shine yadda mutane ba su mutunta 'yan jarida duba da irin kallon da ake ko irin fassarar da wasu ke wa 'yan jarida suna ganin su kamar wasu na da masu tsegumi ko munafukai ko da dai sauransu musamman ma idan kika duba mujtama a ko in ce unguwanni tsakanin mu musulmi a ko in ce mutanen zango duba da cewa har ila yau fahimtar aikin jaridan ma ba su sani ba sosai shi yasa kika duba kuma makwabtan mu waɗanda muke aiki da su waɗanda ba ainihin zango ba ko musulmai sun fi mu cin moriyar wannan aiki a duba da irin taimako da suke samu wurin 'yan siyasa sarakunansu da dai makamantansu amma idan kika lura akwai wasu manyan mu kama daga sarakuna da 'yan mu da masu kuɗin mu a su gani suke yin kamar idan ka buƙaci kana son ka dan tattauna da su kan watakila a ka samu labari labari kana rubuta labari a kana son ka yi din su ko ka tattauna da su sai ga shi yana duba kama ai kan me yawa ba zai saki jiki ba yana ga yafi karfin da yafi karfin a cewa shi eh, ya yi magana da yan jarida kuma idan muka duba muna saurara yan jarida masu harshen Hausa nan Ghana harshen Hausa a nan Ghana amma muna kan saurara a wasu kafafe kama daga Najeriya Nijar da sauran kasar Hausa dai a ga manya-manyan sarakuna da malumma muna jin muryoyinsu amma nan wasu sarakuna sarakunan musan ba za su yi magana ba ce ma yana da kaka sai dai kana da kwakwarar alaka tsakanin ka da su a shi sa wannan yana daga cikin daya daga cikin manya-manyan matsalolin da muke fuskanta na'am malam shamun kayi wani magana da kake nuna yanda za a tabo batutuwa kan dan jarida zai iya tsara rayuwar shi yayi cimma moriyar abin da yake amma kafin in tabo wannan ka muna bayani yanda shi ma zai dan ya jujjuya wani abu idan yana samu idan ya shiga nan za mu fara da jamila jamila kalubalen nan ya mu yi magance wannan matsalar namu don mu ne ba mu samun kuɗi mu ne kuma jama'a na expertin suna sa ran su gan mu cikin annashuwa su gan mu cikin jin daɗi su gan mu cikin manyan motoci ko mu ne ba mu samu ya za mu ok ni dai abin da nake gano ne in dai mu iya in dai wayan ga um, connections da muke kai da mutane ga mm-hmm. mu yi mu samu wani abu as, individuals um, wani business side business da ke support don journalism ga mm. um, passion saboda passion yasa muke cikin mutane da yawa sun saura cikin wanga aikin jarida because suna sun cikin zuciyarsu but then in ba su samu wannan support na dai suna da wani abu da da zai support su su try su kawo wannan on board she suna ta samu at least in dai kana earn even 100 cities a day from that business ko dai wani abu dai from wannan business nan kai ka support kanka da aikin eh, jarida da kake yi da shi na fahimce ki wato idan kana aikin jarida ka samu wani aiki gefe kana yi wanda wannan aikin ne ta haifar maka kuɗi sannan burin kana aikin jarida kuma ka ci gaba da shi to ya za mu yi muna wannan aikin kaɗan da muka samu ɗan manaji mu samu wani sada aiki. Gini um, abin da muke samu warka yawan ana bature na kira saving muna adana kuɗi. Mm-hmm. banda adana kuɗin ka yi amfani da ka da basirarka na gabatar da shiri da sauransu kana abin da muke kira irin voice over ko jingle ko wani abu makamacin haka ko ko ka wannan damar tunda an san ka ka kirkiro ma kanka kasuwanci na siyi da sayarwa kamar misali mace kin shahara kina gabatar da shiri na safe misali kin fara shahara sai ki nemi irin turare tunda an san ki a kina gabatar ki ce a ga turare kaza kaza da yake kina da followers da sauransu kin nuna ana ina tal wai an to bi da sunan da kike da shi to wannan shine ake kira media entrepreneur ka zama na kana amfani da ilimin ka kana sarrafa shi ya zama ta wani hanyar kasuwanci misali ni kullum ina daukan kaina misali abin da ni nake ci nake sha da shi kenan harka media da na gano cewar ina zallan karanta labarai ko gabatarwa ba zan samu komai sai na kirkiro ma kaina MC tunda ina iya zauna in bayani ina da confidence me yasa wannan ba zan fita waje ba sai ana taro sai ce mu ina yin MC har farko ba su sani ba aka fara gwada ne na zo yanzu ya zama sana'a kowane mako akwai wanda suke bukin dina su kawo na arziki mai dan soka su bani aiki ya zama sana'a kenan nan da wannan ina amfani da murya na mutane su da babban murya da sauran sun ce ah, in kana da wani talla kaza ka zo zan maka ka bani wani abu kaza yanzu ya sa mutane sun sani da wannan ina ci ciki ban da wannan na ce in kana jin wani coordination kana so a tsara maka wani abu ka zo ma abin da ban da wannan na ga a tafiyan nan fa sai da na bude kamfani na na kaina sai na je na bude shaltuti Media albarkan shaltuti Media muka tattaro wasu matasan kuma su ma suna ci karkashin mu muna tafiya har ya sa ana ba mu wasu abubuwa ma muna yi muna samu to shine abin da zaka yi dogaro kai malama Jamila zan so ki kira matsayinki sannan ki ba wa matasa mata da yanzu suke shigowa cikin wannan aiki na jaridan nan shawara. Ok, abin da zan kara um, kan magana da na yi farko ne mu as um, mata kullum ana advice mu from gida ana fadin muna yadda ya kamata mu yi mu duba kanmu da kyau don mace um, in kika shiga cikin um, irin wanga media space ga kin samu pressure sosai pressure pressure da za ki samu ne wayansu pressures dai da bai ci like a ce kin samu especially how to live kana son ka live wani flashy life mm. kina son ki yi wayansu ababai kuma ki samu pressure especially from opposite opposite gender mm. na ya ci dai mu biya mu duba kan da kyau kuma kar mu fall into um, wani saboda mun shahara mun suna mu doki ya bari ya da mu doki wannan suna da muka samu mu yi mu sa cikin kanmu mu yi wai bi da bai kamata ba don recently mun samu wani cases kamar kesin a amiyaga na gh1 mm. ya yi ya yi ba abin da ta so ta yi kenan ba ba kowa bai san abin da ya kai ta cikin wannan situation nan amma muna learn dai wani lessons muna dokan advice from ida baban da ke faruwa to other members shi mu kuma mu yi mu gyara kan mu duba kan da kyau sosai mu akwai gargadi da malam shamun zai bayar wa gaba daya matasa da suke son shiga aikin jarida shi ne na farko mu shiga da cewar muna son aikin ana kiran wani boy fashion son aiki ke sa kware kan aiki kuma daga baya zama hanyar samun kuɗi kada ka shiga jarida aikin jarida da cewar zaka nemi kuɗi kana shiga ba za ka kai aikin ba ka gudu amma in ka shiga da fashion da son aikin da son aikin sai ka ga wannan kwarjinin ya sa kana Na cewa kana koya har yi zo kai kai fintan kau kai fice ya zo ya zama hanyar samun kuɗi da sana'a da sauransu shi aikin jarida abin da ya kunsa kenan in ka nema da garaje ba za ka samu amma da sannu hankali kan nare ka iya aikin ka samu kwarewa to ka gani ko an tafi wallahi an dawo yi da kai ko ina aka tafi an dawo yi da kai ko an ce an je an gulman ka an ce wani kaza ka yi kaza ya ce kaza ba a wallahi an dawo yi da kai in dai ka kware kai sa kullun kira da nake wa mutane shi kware iya aiki in ka kware wallahi ko min ya an zo yi da kai ko ko an yi an munafincin ka an ce kai ne mugun mutum da duniya amma an duba a ah, mugun mutum ne amma ko duka ba ku iya ba fa shi ya iya kai sa dole ba yanda za mu shi da mu yi da shi ga an ja nemo ka eh haka abin yake kai sa ko iya ko iya ku kware aikin in ku kware iya aikin shikenan an gama komai to masha Allah to daga nan kuma mu saurari wakan nan na almukaddis na sise wadda ya mata suna da haufuna. na na mu wanke zukatan mu bar hasada mu yo kauna mu bari bambam cikin lamarin juna ikiyayya mu daina ta mu bar zargin juna sai kaga yau nawa je ta furta bayan na yarda da shi shi ko baya suna ka samu tun rayuwa mamaki ya saka rana da barna wani hakki na marayu yake ci dangi na Allah ya yayi ya ji ya ki ya daddaina ga wani na da kudi amma bai taimako makoni ba bai aiki alkhairi da dukiya sai dai ba maso juna da amana ga komai kaga ya faru iko ne daga farki na shi ke sanya jima'a jima ya fara na ko da wani zai baka kamin mina ka ya fi mana abin na zagin na wani bayan na shi yana barna ce yana barna yana barna ita da ukara nawa don ku zance na ta mutu a inuwa mamaki ya saka rana mun yi rayuwa kenan abun ya wuce tunani na duniya ba gida ba mu tuno kabari ya yi kowana haka wana mu so junan mu cikin kauna mu bar sukar juna asirin mu kar mu duniya kenan yau kowa na yin barna ya ina karshen mu mu mm, mu ce mu daga bakin muhammad ma'ruf almajirin shakar bulwatu sise fa'imul daga dangana almukaddis na sise washin ba da tallafin jini yana da amfani kuwa shin bayarwar baya haifar da wata illa kafin likita ya bayani akan wannan batun mu saurari bayanan matasa masu ba da tallafin jini. sunana abdulrazak abin da yasa nake jan jini gaskiya jan jini na da amfani sosai saboda in kana jan jini kana zuwa kana jan jini ina bar ka samu anya ka samu dama ganin kana tare da wani ciwo jikinka kana samun dama a bar ka sani saboda jan jini a ja jini a doki a sa da mai ciwo wannan bai da lafiya ke neman jini ina ta ma wani abu ne kamar sadaka kake fitarwa because ka fi da jini nan ne a taimaki wani mai ciwo bugu saboda ya samu lafiya yasa jan jini dai shin ce akwai amfani tare da jan jini sosai ni jan jini ne nake yi ina jan jini ne saboda ire-iren wanga ababa in tamaki jama'a for now currently ga jini ne na ja na san na ba hospital confanoti guda guda 50 currently ga saboda 2015 aka na zo kwalebu akwai wani program na ke yin game da jini kunna kuka ja jini ana a kira ku daga kwalebu a baku wadansu a world talk 2015 ni na zama da youth donor da yau Ghana 2015 kenan na zo kwalebu na zo na anshi a wasu. na Muhammad Mahfuz su hudu ina ba da jini. Lamari na bada jini abu ne da mutum zai yi don ya taimaka wa dan uwansa idan rashin lafiya ko hasari ya zo da zai bukaci a sa mutum jini. Ba da jini abu ne da ke rage kasala da gajiya cikin jiki yana kuma ƙara kaifin tunani yana kuma ƙara ƙarfin jiki da ɗauke damuwa yana kuma rage hawan jini. Shi yasa yasa kamata ya yi a dinga ba da jini in ma ba don komai ba don ƙara samun lafiya cikin jikin mutum. Sunana Muhammad Sagir gaskiya na taba yin donation blood donation kamar so biyu idan za ka yi blood donation ana make sure duba shin kana da lafiya jinin ka ba matsala a ciki sa'ilin kuma wani amfani zai amfanar da kai idan ka ba da jinin ka kare shin ya za ka kasance ya lafiyan ka yake to ana bukatan a san wannan before tukunan a dauki jinin ka. abin ne sa na bada jini shine wato ina son taimaka ma mushtaman namu na musulmai da yawancin mu dewa na zuwa bukatan jini sai ka ga wato ba a samun jini ba ga wannan kuma wasu ma ba su iya saya to shine nike so in taimaka ma waton namu mushtama na musulmai ko mu ce kasan gane duk baki daya shi yasa muke bada wannan jini sunan sunana sharifa ne kuma abin da na sani cikin game da batun jini ne jan jini yana da kyau ka taimaka da yan ka don yana save lives don wani na nan ana iya zuwa ana ne da jini critical a doki a da wani ba jini amma albarkacin kai wanda ka ja ka taimakan na an samu a ja a ba wani kai kuma ka samu lada ciki shi yasa ni da wuri na dai na ga in aka zo za donate jini ka je ka donate blood ka ka baye aka taimaka da rayukan mutane wallahi Allah ya baka lada. Sunana Ibrahim eh, ni da kaina dai ban taba bayarwa ba amma ina da yin wayan da ke bayarwa ko lokaci. To ni da kaina dai gaskiya ban shiga cikin yanayin da ya kamata ba da jini ba kuma suna da ya sunan shi um, qualifications ko specifications da ya kamata an maka test da sauran su ne ka dace ka bayar in kuma jinin ka bai da yawa ko wani abu bai kamata ka bayar ba domin a da kana neman jini shi an kira family member ko wani ya zo hospital sa'ad na jaji jini, in ba samu ba lokacin yana sa ka cikin matsala ɗewa domin watakila kana bukatan shi da sauri ne shi sa wayannan donors na suna bayarwa ne saboda in ana bukatan irin wannan jini ko za a samu wani wannan jini a samu shi kan lokaci kuma shi sa, yana taimakawa sosai sunana musa ne eh, na taba ba da jini so daya kuma dalilin ba da jini na shine wata rana mahaifiyata ne ba ta da lafiya muka kai ta asibiti sai ya dace kamar ana bukatan buƙatan jini da na je na samu doktor na ce a to ana buƙatan jini gani nan a auna nawa a gani in dai ya yi daidai da nada a ja nawa a bada sai doktor ya kai ya bar aka kai lab aka min test aka kamar eh, jini na ya yi daidai da nada kuma aka dudduba ciki ya dace kamar ba wani ciwo tare da ni sai aka ja jinin aka dora mata shine dalilin ba da jini na kenan kuma ban da ita kuma ban ba wani kuma jini ba. so likita kare saurari bayanin matasan nan ba da tallafin jini yana da illa To dai. Assalamu alaikum likita barkanka da zuwa wannan shiri yau. Barka ka ne. Alhamdulillah game da tambayar da kika yi game da wanda ke ba da jini ko donation wanda zai donate blood ya ba wani game da donation ko wani ya ba da jini saboda ba da jinin nan ana doka ne a save life wani amma ba ba da shi haka nan wane ne ya kamata ya ba da jinin kuma wa ya kamata bai kamata ya ba da jini ba farko kafin a ba da jini akwai alamomin da ake duba ko curutan da ake duba daya an duba jininka ba wani matsala ciki cikin ida akwai ciwo ko ba ciwo farko abin da za a duba ne shine hiv shine ciwon karya jiki takayyar da za a duba daya an duba jinin shi an cire jinin shi a kai lab akwai eh, instant lab da za a ke yi na urin kamar an fito waje ana majority a zo a cire jini ya so a ja taimaka ma blood bank nan mhm. ya mai shi ya zo nan daya an cire jinin a yi gwajin jinin nan ya an duba da akwai wani ciwo ciki ko ba ciwo ciki da ya ciwon da za a duba shine mai hiv shine ciwon karya jiki da hepatitis b ko kuwa banda wannan kuma an tambaye mai shi mai shi yana shan wani magunguna kamar da in mai shi na da acne kamar wani pimples kenan ko mai shi da yana da wani ciwo jikin shi da yake shan magani wannan ciwo an tambaye shi waɗannan ababai duka sannan a cire jinin in jinin an duba ba wani ciwo ciki ba alamu ko bai da wannan masaloli ko bai shan wani magani bai da hypertension ko diabetes kuma an duba iyakacin jinin shi da ke jikin shi kuma jinin da ke jikin shi yana da very important me kamata a ji a cire a duba kawai shi a ji a cire jinin ba saboda mai shi ya samu matsala da an duba iyakacin jinin da ke jikin shi in ya in aka cire bai samu shi bai samu matsala in bai samu matsala to ya urin kuma ya qualify kenan na biyu kuma an duba ejin shi saboda wanda ya kamata ya cire jini from 1 to 55 years cikin wannan ejin nan dai mai wannan ya yi donate wannan jini misali wanda shekaran da ya kamata ce ka ba da jini tun shekara daya dan yaro kai shekara daya. ya ba wani jini ya ba da jini aka duba jini shi jini na da ok in aka cire bai ba da masala. an ya cire a ba wani isa from 1 na up to 55 years ya yi donate from 55 going na. bai ya ba da jini na. isa wannan na an duba wannan isa mai shi ya qualify kan waɗannan ababen na duka sannan a cire wannan jinin kuma an duba aka cire jinin nan kuma an duba blood group neme shi grupun da yake akwai su ne su kuma akwai eh, kowa da grupun shi kamar ni haka na da grupu ne kima kina da grupun ki yasa grupun wani bai shiga cikin wani yasa wato idan na fahimce ka kowane mutum da ke zamanin nan yana da grupun jinin shi jinin shi za ka yi bayyana mana sunanakin waɗannan grupun jini to akwai group A, A, A positive, A negative, B positive, B negative, akwai O negative, akwai O positive har zuwa dai kasa. Amma wayannan jinin wani group ne ya fi dacewa da kowane. Na'am, wanda ke eh, grupun da shi Eh, zai yi ba kowa shi ba ya bashi shi ne o wanda ke group o o positive ko o negative shin ya yi ba kowa amma shin nan bai ba ya bashi shi an samu wanda shi kuma yake da wannan group amma kamar wanda ke da o ya yi ba da wanda ke da a positive ko o negative ya yi donate ya bashi amma wanda ke on nan shi baya bashi shi mai zaman kanshi ne shi shi ma ya samu wanda ke da wannan group sannan a yi a bashi. to ainihin ba da jinin wani amfani yake da shi ga mu mu al'umma saboda da dama ana tsoron zuwa asibiti ba da jini. na'am to ba da jinin nan daya yana save life yana save life mutane saboda akwai eh, blood bank nan ana samu hasarin lore ko wani abu wani abu ya kuma wani a kawo shi kan gaggawa mai shi kuma yana neman jini a save life shi isa wani kamar an fito haka ana neman mutane su zo su donate jini kaka ji tsoro iyakaci mutane abinda suke tsoro ne shine bai sa abin da ke damun shi ba kuma bai son ya sa abin da ke damun shi kin gano ko bai son ya je a ce kamar yana da wani ciwo ballata ya zama mai tunani wannan ma opportunity ne da ya zo ma saboda in ka je za ma gwaji ne ba za a karbe ka kudi ba aka cire jinin ka na za ma gwaji ne in ba komi ciki kuma ka tallafa ma wani da ke neman wannan jinin nan a save life wani yasa wannan ba da jinin nan yana da muhimmanci game da rayuwar mutum in ka bayar da jinin nan yana save life mutane iya kuma akwai yanzu eh, mata masu juna biyu suka je haifuwa yawanci an ce kamar za musu operation to operation na ana neman jini aya ka wani lokaci jinin mai shi nan bai da yawa ana neman jini gaggawa a replacing watakila kai wani nakan da ka je ka donate nan shi za ya doki a save life wannan bamiyan allah nan isa da ba ka je ka yi ba ka gan wurin nan an yi rashi idan a rashi mutane biyu ko a yi rashi guda a lusu man ko diya ko su biyu na duka kowa ya koma ka ne isa donate jini di in aka fito ana ce a donate jini ka yi gaggawa ka sa ka yi himma ka sa kanka ciki saboda kai maka tallafa ma bayan allah da kai ba ka san su ma ba kuma allah zai sa kama da alheri da su shi kana magana kana cewa kama mutane mutum na tsoron zuwa don kar a bayyana da ciwon da ke damun shi wani na gani yana da ciwo wannan na nufin cewa wato idan kana da wani ciwon diabetes zaka gane daga wurin kenan ko ba haka ba wurin nan mm. kowane ciwon da ke tare da kai in ka je ai ma gwaji ai ma na HIV ai ma hepatitis kowane viral infection duka an ma chlamydia ga duka an ma to diabetes hypertension duka ai ma waɗannan gwaji duka yasa wurin nan in kai kana da watakila sikirin ka na sama kana yawo da shi ba ka sani ba amma wurin nan saboda da gwajin da aka yi man kagan kama an gane kama a sikirin ka na ya yawa ko pression ka ya yawa pression ka na bisa ko kuwa a'a wani masala dan masala haka na jikin ka yasa ka duba ya so ka daidaita mun gode kwarai da gaske likita nan muka kawo karshen shirin mu sai sabon mako idan Allah ya kai mu ni na gabatar hawa Abdulkarim na nake cewa a huta lafiya To madalla a gaida Hawawa Abdulkarim Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wa Abdulkarim da Baba Yakubu Makeri wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.